Hoto na ashirin da takwas Gidan Krista yana da farin ciki Miji Krista yana kulawa mata tasa da ’ya'yansa. Allah ya ce, Miji ya ƙamnaci matarsa, ya ce kuma mace ta ƙamnaci mijinta. Ya kamata Krista ya taimaki matarsa, gama Allah ya ce, Mace ba ta kai ƙarfin namiji ba. Misali, idan mace tana da juna biyu, ya kamata mijin ya taimake ta fiye da da. Macen Kirista tana yi ma mijinta biyayya, ba rigima ba. Idan mutum ya ce shi Kirista ne, rayuwarsa za ta gwadi, zai riƙa tunawa da ayyukansa, ya biɗi zama kamar Yesu, ya zama da tawali'u ga iyalinsa. Ya kamata gidan Krista ya gwati Yesu shi ne shugaba. Mutane za su duba gidan Krista su ce, Wannan gida ba kaman sauran gidajen ba.